goma na hisabi yadda ake rubuta daga ɗaya zuwa goma na hisabi to wannan kuma za mu yi adad adadi na hisabi wato na kowanne baƙi na ƙur'ani kamar idan ana son a cire sunan mutum za ka ji wani hukuncin za a ce ma a ɗauki adadin sunan mutum da sunan mahaifiyarsa ya Allah alal misali za a ce misali a kan jinya za a ce a ɗauki adadin sunan mutum da na mahaifiyarsa a ƙara da adadin ranar da aka yi wannan binciken sai a ɗebe da shida shida abun da ya rage shi ne hukuncin wannan eh, bincike ɗin to zan yi magana a kan shi a yanzu insha Allah rabbi bayan na kammala karatu akan wannan adadin kowane harafi shine ga sunan a rubuce alif adadinsa ɗaya ne ba'un adadinsa biyu ne jimun adadinsa uku ne dalun adadinsa hudu ne ha biyar wau shida <clears throat> rayun <clears throat> bakwai minjaye eh, takwas ɗamas hannu tara an fahimta ya'un goma haulasan ashirin lamun talatin afwan eh, ha ƙarami ha ƙarami takwas an fahimta na yi tuntuɓe ne sai kuma <coughs> minjaye shi kuma arba'in ne sai nun mai ɗa ita kuma hamsin ce sai shadi ita kuma sittin sai ambaki da allikafa duka sukan ɗaukan saba'in ne an fahimta sai fa'un tamanin sai balun casa'in sai eh, afuwan dala na taɓa turare kuma ina ɗan mura <coughs> sai kafun shi kuma ɗari ra'un ɗari biyu sinun ɗari uku ta'un ɗari hudu sai fa'un ɗari biyar sai ha'un ɗari shida sai zalun ɗari bakwai sai vayun shi kuma 800 eh, haka zalika rainu 900 sai shin mai ruwa 1000 shi nan kowanne harafi da adadinsa a samansa amma adadin an sanya shi ne ta hisabi haka zalik akwai huruf waɗanda an samu bambanci bainar mashirik wal magharib tsakanin mashirik da magarib suna da ɗan bambancin wasu haruffa guda shida za mu kawo su a darasinmu na gaba da izinin Allah wannan idan mutum yana son ya yi hukunci to zai iya sanya wannan takarda a gaban shi sai ka ɗauki adadin sunanka misali sai ka rubuta sunanka in sunanka ibrahim ne sai ka rubuta sai ka ga ina ne ibrahim sai ka duba alif ɗaya ne ba'un biyu ne ra'un ɗari biyu ne alif ɗin gaban nan ɗaya ne ha babba biyar ne ya'un goma ne min jaye kaza ne to sai ka haɗa adadin an fahimta to da haka ake cire adadin mutum saboda sau da yawa in an ce adadin kaza za ka ga mutane suna tambaya da Allah taimaka min da adadin suna kaza to saboda rashin sanin waɗannan ɗin ne an fahimta ai yawa to insha Allah rabbi saboda daman na ce za mu yi karatu akan hukunci yadda mutum zai gane mace na da juna a'a rashin lafiya daga daga aljanu ne ko min indillahi ko jifa ko yane ne makamantan wannan a'a sannan dan da ke cikin mace namiji ne ko mace ne sannan zai zo dare ko a mace zai zo to duka a cikin adadi din wannan da na yi magana cikin adad a nan ne za a cire wannan hukunce-hukuncen da na faɗa saboda za mu fara karatu a kansu ne shi yasa na yi darasi akan wannan duk da shi ma bugun ba za mu tsayar ba za mu na mu taba bugu mu taba hukunci mu taba bugu mu taba hukunci an fahimta ai to insha Allah Allah samu dace daga dan uwanku Musa Muhammad Abba Muhaddasa ke muku a huta gajiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah to hukunci na farko kamar da na yi magana a audio da ya gabata cewa wani hukuncin za a ce a ɗau sunan mutum da na mahaifiya a ƙara da adadin kwanaki ko makamantan wannan sai a ɗebe da shida shida to zan ba da shi yanzu shi hukunci ne na gane jinyar mutum idan kuna da mara lafiya an yi magani an yi magani abun ya ci ya cinyewa ta malam bahaushe ko to da farko za a ɗauki shi adadin sunan mara lafiya ɗin da sunan mahaifiyarsa da kuma kwanakin wata da ake ciki na musulunci an gane misali goma ga wata ne sai a ɗau ashara yawwa idan aka ɗauka sai a tattare adadin guri guda dukansu za a yi plus ɗinsu kenan ko a waya za a iya ɗauka a kalkuleto. idan aka ɗauka sai a ɗebe shida shida za a yi ta yi minus 6 minus 6 minus 6 in aka ɗebe shida shida to duk abin da ya rage daga shida daga ɗaya zuwa shida shine amsan bincikenka insha Allah rabbi zan kawo amsoshin a yanzu na farko idan ɗaya ne ya rage to lallai jinyan wannan mutumin aljanu ne suke damunsa aljanu umuman ɗinsu <clears throat> aljanu ne masu yawa kenan a tattare da shi ko a tattare da ita idan kuma ya kasance biyu ya rage to jinyan wannan bawan allan ko baiwar allan nan da aka yi bincike a kanta to mayu ne suka kama ta ko suka kama shi su suka masa kambun baka layin maita ne idan biyu ya rage idan kuma ya zamanto uku ne saura to lallai wannan jinyan bawan Allah ko baiwar Allah mace ce take daga cikin aljanu take damunsa wato wancan ɗaya aljanu ne biyu mayu amma uku kuma to aljana ce take damunsa ko take damunta mace daga cikin jinnu ita ce a jikin wannan marar lafiya ne. ita ce take sabbaba duk abun da yake damunsa an fahimta ko yake damunta haka zalik idan ya zamanto hudu ya yi saura to jinyarsa mace ce daga cikin bil'adama ta masa asiri uku mace ce minal jinnu hudu kuma mace ce minal ins to insha idan kuma biyar ya yi saura to wannan jinyarsa mutum ne namiji daga cikin bil'adam ya masa asiri shi kuma mutum ne ya masa asiri to idan kuma shida ne yayi saura to jinya samin indillahi ne ba jifansa aka yi ba ba aljanu ba ne ba kuma kawai Allah subhanahu ta'ala ne ya jarabce shi to idan aka gane matsalar mutum to sai a san me za a yi don a samar masa da magani to insha Allah rabbi kamar yadda muka yi alkawari dama na cewa za a koyar da hukunce hukunce da dama to yanzu mun yi karatu akan yadda ake cire sunan mutum haka zalika kuma yanzu mun yi karatu akan hukunci na jinya an gane sannan abin da na shafa'a ban yi karatu a kansa ba a darasin farko na wannan adadi din idan aka samu takuri to shi ba 400 ake sawa ba biyar ake sawa o dubu goma ne zaka to shi kenan kada idan aka samu takuri to zai dawo biyar ne misali faɗi matu ƙarshen ai takuri ne to shi shi takuri biyar ake sawa ba wai ɗari hudu ba ne haka zalika idan aka samu gurin da ɗaya da ɗaya suka haɗu to akan sanya ɗaya ne ba ana sa wannan a ɗaya wannan a ba misali sai mu ce hawa'u ha ƙarami wau alif alhamza alhamza ɗaya ne alif ɗaya ne to sai a ɗauki alif ɗaya a bar ɗaya ɗaya alif ɗin yana ƙarfafa ɗaya ne an fahimta to insha Allah Allah samu dace daga dan uwanku Musa Muhammad Abban Muhaddasa ke muku a huta gajiya wassalamu alaikum wa